نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد uwa أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai za mu fara karatun wannan littafi mai albarka a wannan masallaci mai taron albarka da ke nan kwakungu cikin garin mina muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya kaddari rayukanmu daga cikin waɗanda suka halarci idi da ya gabata ma'ana babbar sallah mana roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya karɓa mana dukkanin ibadun da aka gabatar kuma mana roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana irin waɗannan al'amura shekaru masu tarin yawa Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da aka rufe bita ta gado da aka gabatar a masallacin maka ibn yasar cewar da izinin Allah ta'ala a asabar ta biyu za mu ɗora a wannan masallaci mai tarin albarka a karatun sharhu sunna na al’imamul imam al shi da man karatun aka yi shi ne dukkan bayan watanni uku sai a ware mako guda domin a karanta wani littafi daga cikin littafan tauhidi duk bayan watanni uku sai zamana kamar tunda ya zama zamana watan zulhijja kaga al-muharram safar rabi awwal akwai tabbas da izinin Allah ta'ala za a sake maimaita irin wannan karatu a wannan masallaci hakan nan bayan watanni uku kasance watan ramadan shine wata na tara kuma an shagaltu da abin da ya shafi karatun alkur'ani da tafsiri mukan daga na karatun ramadan zuwa bayan abin na idul fitr sai zama na da an yi karamar sallah sai mu kama karatu kuma kuma yadda sanarwa ta gabata a wancan karatu din muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya sa inda muka fara lafiya Allah ta'ala ya sa mu kammala lafiya kuma ba burin shine a kammala ba a fahimci abin da ke ciki shine babban buri kuma ya zamana a yi aiki da shi wannan shine babban burinmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana ga matakatar da izinin Allah ta'ala zan fara a yau asabar 21 ga watan zulhijja a wannan shekara ta da ɗaya daidai da bakwai ga watan nuwamba a shekara ta biyu da goma miladiyya darussa guda uku da suka gabata mana daurori irin wannan guda uku ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara mun karanta usulul iman ne na Muhammad ibn Abdul Wahhab inda alhamdulillah ake karatu kusan 21 a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da ke ciki kuma a yau za mu tashi a karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari za mu karanta abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana a cikin wannan littafi inda muka tsaya a daura ta gaba sai a ɗora a daura ta gaba sai a ɗora kamar yadda muka yi usulul iman kamar yadda aka yi abin nan al'usulul salasa kamar yadda aka yi a masailul jahiliya inda aka tsaya sai a ɗora inda aka tsaya sai a ɗora muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma na sha maimaitawa karatuttukan mu da muke gabatarwa da an yi karatu ka ji cewar da kai ake ba da wani ake ba kun gano wannan da kyau ko saboda idan na ji da ni ake ka ji da kai ake muka ji da mu ake kowa sai ya kokarin gyara nashi kenan amma a duk lokacin da ake karatu ka ji da wasu ake yi kai ba da kai ake yi ba to yanzu kamar kana jin ka kai tudun na tsira kenan kun gane wannan da kyau ko wanda yake mun shaida a lokacin da muka karanta masail jahiliya wajen 120 da wani abu mawuyaci ba a samu wani wanda ya ji cewar shi ma an taba wata matsala ɗaya ko biyu ko uku daga cikin masailin da suka shafe shi ba kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci rayuwar mu tsarin gudanarwa tun da yau shine darasin mu na farko za mu kokari mu gabatar da takataccen tarihin mawallafin littafin Dan ya haskaka mana abin da littafin ya kunsa abu na biyu sai takaitaccen bayani akan littafin abu na uku sai mu tsunduma cikin littafi din mun gane wannan da kyau harka ta ɗalibin ilimi shi a duk inda ka samu ɗalibin ilimi yana tare da littafinsa da kuma alƙalamin rubutunsa wannan ita ce sima ta ɗalibin ilimi kun gane wannan da kyau ko kuma mu cewar a cikin masallaci muke kun yanzu akwai adab na neman ilimi ɗalibi yana tare da su akwai adab na zama a masallaci yanzu alamun rano kenan biyu ga ladubban neman ilimi mu ladabtu da su ga ladubban zama a cikin masallaci mu ladabtu da su mawallafin wannan littafi shine ne imam barbahari shine suke mai kambi da qami'ul mubtadi'a mai ɓaɓɓako yan bid'a tun daga tushen su iwatsi da su babu sassauci kenan bai sassauta musu ba wa shehu hanabila kuma babban malami ne a mazhabin hanabila shine ma malamin hanabila a zamaninsa wannan shine kambi kenan da ake bayarwa kamar yadda ka san wani in za a kira shi ka ba a kira suna akan ce honorable wani kuma a ce his excellency to shi kuma kambinsa shine kami'ul mubtadi'a wa shekul hanabila kawo ko da shekul mina ka zama babban malami a garin mina ai ba karamin matsayi ba ne. haka ne ko ba haka bane balle a ce a mazhabin malikiya baki ɗayanta a zamaninta a zamanin ga kai ne shehinta wannan ai ba karamin karatu bane amma sunan shi sunan shi alhassan sunan mahaifin shi ali sunan kakan shi khalaf isa akan kira shi alhassan bin ali bin khalaf sunan shi alhassan sunan mahaifin shi ali sunan kakan shi khalaf aka mai alkunya da abu muhammad kun gane wannan ko akan jingina shi a ce da shi albarbahari idan ka ce albarbahari akwai kalma ta farko barbahar akwai kuma ta biyu ya'un da aka sanya ita ya'un ɗin ƙarshe ita ake kira ya'un nisba ya'un ɗin da ake jingina mutum ake amfani da ita domin a jingina mutum a ce mina in mutumin mina ne kuma a ce minawi eh bida mutumin bi da sai a kira shi bidawi ko badawi bidawi kun gane wannan da kyau ko shi ana jingina zuwa ga barbahar menene ma'anar barbahar suka ce barbahar hiyal adwiyatu allati tujlabu min al-hind idan aka ce barbahar shine magani da ake shigo da shi daga kasar indiya kun gano wannan ko magani ne ma'ana yana sana'ar sayar da magani galibin maganin da yake sayarwa maganin da ake shigo da shi daga kasar indiya sunan wannan maganin barbahar ba kuna da malam mai turaren kanshi ba kun lura da wannan ba ana da malam wanzami ba to wannan shi ne barbahar to kun ga ashe malami a jingina shi da sana'a shi ba karamin alkhairi ne malami ya zama yana da sana'a wanda zai kare mutuncinsa ba karamin al'amari ba ne. malami zai yi sana'a ne ba wai domin ya zama kuɗi ba ba domin ya zama shebu kowa kuɗi a zamaninsa ba a'a domin ya amfani da wannan ya kare kima kansa kamar yadda mai kuɗi zai yi karatu domin ya cire makan shi jahilci kaga anan ba a ce mai kuɗi dole sai ya yi karatun da ya zama shehun malami ba kamar yadda kuma ba a ce malami dole ya zauna ba shi da wani abin da zai ci ba saboda malami zai yi kokarin ya nemi abin da zai kare kimar shi mai kuɗi ya yi kokari ya nemi abin da zai cire ma shi jahilci domin cire ma jahilci wannan wajibi ne babu wani wanda aka sauke mashi domin abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhdari cewa yake awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasiwi imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fardu aini ka ahkamis sala da yace al-mukallaf almukallaf shine dukkan wanda aka dora mashi hukunce hukuncen shari'a shi ko dukkan wanda aka dora mashi hukunce hukuncen shari'a shi huwal baligh al-aqil allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallama huwa al-baligh shine dukkan wanda ya balaga al-aqil mai hankali allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sako na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai gare shi wannan shine al-mukallaf to kun ga nan ba a ce mai kuɗi ba ba a ce malami ba ba a ce ma'aikaci ba duk wani wanda ya cika waɗannan to shi mukallafi ne dole ne ya san waɗannan al'amuran da abdurrahman al'akhudari ya lissafo amma mutum ya zama ya yi karatu ya fi kowa karatu ya yi zirfi to wannan fardu kifaya ne amma ya cire makan shi jahilci wannan fardu aini ne sawa'un yana ɗan kasuwa sanawa'un yana ma'aikacin gwamnati sanawa'un yana da duk wani matsayi da mutum ya kai wajibin shi ne ya zama ya san addininsa ba a ɗauke mishi ba al'imam al-barbahari yana da malamai kuma dama wani shine cikan malami ya zama zai lissafo maka malaman shi amma a lokacin da mutum ya ce shi ba shi da malami to ka san wani yana tallan jahilcinsa ne miraran kuma kun gano wannan da kyau domin tambaya ɗaya zan yi maka ka shiga gareji a nan garin mai na za ka tafi Legas sai yau direba ya ce ga mota shi na akan layi shi fa babu wani wanda ya taba koya mai tukin mota shi kawai ji iya iya ya kake gani za ka shiga to saboda mai ba za ka shiga ba to amma ga ki a hannun shiga komai kuma ya shiga ya murzata amma cewar babu wani wanda ya koya mai shi ya hana ka shiga to amma ya za yi mutum ya ce shi ba shi da malami ya zama na za iya sauraron shi wannan motar kana ganin in ta ɗibi mutane ba sai gadin ba so haka babu alkhairi ya zama na mutum ya ji cewar ba shi da malami shi yasa kake gani a matashin farko za a lissafo malaman shi dan shine shi ya zama yana da malami kun gane wannan da kyau ko balle ya ce ya kai wani matsayi yana shiga sai dai i nazari ya fito ba abin da zai nazarta yadda ya shiga da jahilci ya zai fito da jahilci in dai bai tsaya yayi karatu a gaban malam ba tambaya zan maka mutum ne ya karanta turanci har ya digirin digirgir a turanci pure english ya karanta ya san ka'idojin shi da literature nashi da komai da komai nashi to amma kuma yanzu yana so ya koyi aikin likitanci sai ya je littattafan littafan likitanci gaba ɗayansu su ya rufe kanshi a ɗaki ya karance su duka daga farko zuwa karshe za ka bashi jikinka ya maka allura saboda me a ya iya turanci to amma bai san yaran littafin ba bai san kaza ba bai san kaza ba amma ya iya turanci to shikenan don mutum ya iya larabci kawai sai zamana ba tunanin akwai inda zai je yi karatu Allah ta'ala ya sauke al'imam imam al yana da malamai ko da ba mu da ambace su da yawa muka ambaci ɗaya biyu a ya wadatar malamin shi na farko shine ahmad bin muhammad bin hajjaj bin abdul aziz ana mai alkunya da abubakar al-marwazi shi wannan malamin nashi na farko shine al min ashabil imam ahmad shine babban ɗalibi da ake gabatarwa a dukkan cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal saboda lewar liwara'ihi saboda akwai tsantseni wa fadlihi saboda yana da falala ta musamman wa kana imam ahmad ya anisu min imam ahmad ibn hanbal yakan ji dadin a ce yana kusa da shi imam ahmad ibn hanbal kun gano wannan a ce kayi karatu a gaban ɗalibinsa ko a gaban ɗalibin ɗalibinsa ya karatun naka zai zama mai quality wa huwa alladhi tawalla igmaduhu lamma mat shi wannan malami na al-Imam al-Barbahari wanda yake babban dalibi ne na Imam Ahmad ibn Hanbal shine wanda ya rufe ma Imam Ahmad ibn Hanbal ido a lokacin da Imam Ahmad ya cika to ashe ɗaliban sun bai wa malamin sa kariya kenan sosai da sosai hatta bayan da ya rasu ba kowa da kowa ne ya isa zuwa gare shi ba babban ɗalibinsa shine wanda ya rufe mishi ido shine wanda ya jagoranci mishi wanka shi wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta 275 Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj bin Abdul Aziz wannan babban ɗalibin Imam Ahmad bin Hanbal ne babban malamin albarbahari mutum na biyu shine Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa a Tustari shi ma wannan babba ne daga cikin manya-manyan malaman albarbahari to amma ya kamata mu yi tambaya irin wannan karatu da kake jin malamai suna da shi mai karfin gaske al'amuran da ya sa suka samu wallahu a'lam na farko akwai ikhlasi yi domin Allah in kana yi domin Allah sai Allah ta'ala ya buɗa maka ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kuka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya muku furqan abinda za ku dinga rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da shi tsoron Allah kenan kun gane wannan da kyau sannan kuma sai ya zama na sun yi karatun a gaban waɗanda suka gane karatun domin ka yi karatu a gaban wanda ya gane karatu yana sauwaƙe maka karatu in ka yi a gaban wanda bai gane ba karatun da bai wuce ka wata uku ba sai kai shekara goma kana yi kun gane wannan da kyau to amma idan mutum ya yi karatu a gaban wanda ya gane abun alhamdulillah sai ya ga cewar cikin kankanin lokaci ya fahimci abubuwa masu tarin yawa shi wannan malami nashi ya rasu a shekara ta 283 ma'ana malaman nashi duk mutakaddimuna ne wancan 275 wannan 283 sai almajiransa dama ai ka'idar koyi ga koyarci ya koya kuma yana koyawa Allah ta'ala cewa walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai masu renan al'umma malamai na Allah ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko kuna koyarwa hanya ta biyu kuna koyowa bima kuntum tuallimuna alkitab na abin da yasa kuke karantar da mutane littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karo karatu da shi saboda haka idan mutum ya zama kawai sai dai ya zauna ya karantar kadai baya karantowa to gaskiya zai sa shi cikin wani hali nan ba zai san inda duniyar ilimi take ba eh kun gane wannan hakan nan kuma idan mutum ya zamana shi sai dai kawai ya koyo baya koyo wato ilimin kullum zai dinga zama da sakarare ne amma kullum lokacin da kake karantarwa lokacin da kuma ilimin za ga yana numfasawa daga cikin ɗaliban shi akwai ahmad bin kamil bin khalaf bin shajara al-qadi abubakar ya rasu a shekara ta 350 akwai ubaidullah bin muhammad bin muhammad bin hamdan abu abdullah al-butti shi ma wannan yana ga cikin ɗaliban shi ɗalibi na nauke nan na biyu daga cikinsu akwai abul hussein bin sam'un daga cikinsu akwai abubakar muhammad bin muhammad bin usman duk waɗannan ɗalibai ne daga cikin ɗaliban al'imam albarbahari gaba ta gaba shine matsayin sha ilimi ƙasa ana cewa malam shi ya san malam idan ɗalibanka suka naɗa ka a matsayin malami ba yanzu baka zama malam ba kun gano wannan malami shi ya san malam ah, abin nan yan kasuwa da yaran su suke karkashin su ba alhaji suke kiran shi ba amma shi in ya je wani wurin gaba ɗaya abin da ya tafi da shi bai isa ce fa na wani gida ba a ga mai kuɗi shi ya san za ka iya cewa kai amma wani yana da kuɗi da wani ya ji ka sai idariya <laughs> tsora ka malam shi ya san malam shi san malamai ga abin da suka ce malami na farko shine ibnu abi ya'la yana fada a cikin littafin sa tabaqatul hanabila yake cewa kana ahad al a'immat al arifin wal huffaz lil usuli al mutaqinin was siqat al mu'minin ibnu abi ya'la yake cewa wa kana shi al imam al barbahari kuma ya kasance ahad al a'immat al arifin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai limamai a musulunci al'arifin waɗanda suka san me suke yi walhufaf ɗaya daga cikin alarammomi mahaddata waɗanda suka san hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama wanda yake kuma walhufat lil usul sun haddace sun fahimci din sun fahimci tauhidi sosai da sosai sannan sun fahimci dukkan wani nau'i na usul ko usul hadith usulul fiqh usul duk sun gane wannan almutaqinin abu na gaba sun yi itikanin sa sun fayyace shi sun gane shi sosai da sosai wasiqatul mu'minin yana daga cikin manya-manyan waɗanda ake dogara da maganganunsu dogara da hukuncin su kuma yana cikin mummunai babba ne a cikin mummunan wannan al'umma wannan abin da shi ya faɗa kenan malami na gaba shine ibnu kasir wanda ya rasu a shekara ta 774 yana faɗa a cikin littafinsa albidayatu wan nihaya ba cikin ibn kasir ba cikin tafsiri ba kenan alma ibn kasir yake cewa al-alimu zahid shi al-imam al-barbahari al-alim malami ne idan ko je na bude shafin da cewar malam shi ya san malam al-imam ibn kasir wanda ke littafin shi na tafsiri mujallidi hudu ne wanda ke yawo a hannayen mu yanzu babban littafi ne a fagen tafsiri ya tara tafsirin qur'ani da alqur'an da maganganun sahabbai da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma shi karan kanshi yake cewa wani malam ne yace az-zahid mutum ne mai zuhudu al-faqih mutum ne wanda ya fahimci addini shine al-faqih da an an sallama yake cewa man yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din ya gane addini inda yake kuma an ce alfikul fiddin shine alfikul akbar da alfikul asghar alfikul akbar shine tauhidi alfikul asghar kuma shine sauran al'ahkam a shari'a ya gane su sosai da sosai alhambali mutum ne wanda ke kan mazhabin hanabila to ashe a ce mutum yana da yana jinyana kai zuwa ga mazhaba ba wani aibu bane abin da yake aibu shine mazhabanci ce in ba hanabila ba to kuma shi zai iya sabawa da kowa wannan ita ce barnak amma cewar wani almaliki wani ashafi'i wannan duk malamai da ka duba kamar wannan da ke gabanmu alhambali kama abu ja'far tahawi alhanafi wanda ke da littafin akiratul tahawiyya alhanafi ibn abi zaid alqairawani wanda muka karanta littafinsa a gado wanda muka karanta littafinsa a tauhidi shi ma almaliki duk wannan ba aibu bane abin da yake aibu shine ka ji cewar in ba nakan nan ba in ba ka ba in ba hanabilanka ba in ba ka ba to sai dai ko ta ware ko ta yi Allah ta'ala ya sauki alwa'if ya ce mutum ne mai wa'azi shi al'imam albarbahari to kaga kuma tunda ya ce mutum ne mai wa'azi ma'ana mutum ne da ya fahimci ƙur'ani kenan domin wa'azi ana shi ne da qur'ani fa zakkir bil qur'ani man ya khafu wa'id ba ana wa'azi bane da karerayi a ɗebo labarin iwaja a ɗebo wasu labarin rika a dinga baiwa mutane ana wa'azin tilmi da shi to daga da aka ce wa'azi anan ba wa'azin turmi ba wanda ya tara a al-awwalin wa kana shadidan ala ahli al-bid'i wal ma'asi yake cewa al-imam al-barbahari ya kasance mai tsanani sosai da sosai akan dukkan yan bid'a wal ma'asi da masu aikata laifuka. wa kana kabir al-qadri ya zama mutum ne mai girma sosai da sosai tu'azzimu al-khassatu wal 'amma kun mutane da gama garin mutane suna girmama shi sosai da sosai an ce ɗaiɗaiku su ne malamai da ɗalibai suna girmama shi kai gama garin mutane ma a gari suna ganin kima shi da daraja yi sosai da sosai sai malami na uku al'imamu zahabi yake fada a cikin littafinsa siyaru a alamin nubala yake cewa shekul hanabila shi al'imamu barbahari babban malami ne na mazabin hanabila al'udwa abun koyi ne al'imam jagora ne alfaƙi mutum ne da ya gane addini sosai da sosai kana kawalan bil haqqi ya kasance mutum ne mai tsaye akan faɗin gaskiya a tsaye yake kan faɗin gaskiya qawwalan kaga sigul mubalaga ce ba qa'ilan ba kawalan mai yawan faɗan gaskiya a tsaye yake kan gaskiya sosai da sosai da'iyatan ila asar kullun yana kiran mutane ne akan su zo su bi tafarkin Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa mani ba'ani dole da awaka ta zama ilallah in ka zama kana kira mutane zuwa ga karan kanka ne ko zuwa ga makarantaka ko zuwa ga wata jama'ar ka to za ka bata ma kanka lokaci ka bata musu lokaci a lokacin da suka gano ka fa to kuma wanda zai lallahe su sai yayi da gaske ka kira mutane akan tafarki na Allah madaukakin sarki haka manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam Allah ta'ala ya ce da shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce zuwa gare shi ba bai ce zuwa kungiyar shi ba bai ce zuwa ga jama'arsa ba addu'u ila Allah ala basira ba kan jahilci ba kenan inda zake yi da'awa ka zamana akan ilimi kake yi ana wa mani taba'ani ni da dukkan wanda ya bi ni duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya san ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ya khawfi Allah law matala'im shi al-Imam al-Barbahari kamar yadda al-Imam Az-Zahabi yake faɗa yace wa yake cewa dangane da addinin Allah fa baya jin tsoron baya jin zargin mai zargi la ya khafi lahi laumata la'im dangane da addinin Allah ta'ala baya jin tsoron zargin mai zargi in za a zarge shi a ce da shi dan kaza a ce da shi kaza su din su suke bata ma kansu lokaci da suka za suna maimaitawa shi kan ba zai dawo ba to kuma wannan haka mutum ake so ya kasance yaban mai yabo ba zai sa ka kara akan abin da kake ba zargin mai zargi ba zai sa ka ja baya ba dan mai yaban mai yabo ba dan yaban shi kake yi ba zargin mai zargi ba dan shi kake ba balle ka ja baya kullum fatar ka shine me za ka yi Allah yarda da kai kun gano wannan da kyau ka dubi tarihin annabawa baki ɗayansu karanta suratul araf suratul yunus suratul hud suratul kamar suratul shu'ara ka ga yadda annabawa suka kasance kinda mutanensu suke musu wannan bai sa annabawan su canza musu wata riga su kawo masa rigar da su suke so ba a'a akan su suke mun karanta a hadisin ukasha wani annabin zai zo rana alkiyama wa sama ma'ahu ahad kafi shi iya da'awa ne a'a ya sassauto ya bi abin da mutane suke so ba wannan ba al-imam al-barbahari ubangiji Allah ta'ala ya mishi cikawa wafatuhu kenan ko Allah ta'ala ya mishi cikawa a watan rajab a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara yau yana da shekara nau kenan ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya ma'ana yana da shekara dubu ɗaya da ɗaya da biyu yau da rasuwarsa wannan yana da muhimmanci sosai da sosai don musan littafin wa muke karantawa maganganun nan da muke ji shin maganganu ne na wani dan bana bakwai yanzu da za mu ji cewar yana kiran mutane zuwa ga jama'arsa kasan dai shekara dubu da ɗari ɗaya da biyu da suka wuce ina jin a masallacin nan babu wanda bai girma ba kuma mu ku ba mun sha maimaitawa kullum alakanta mutane da littafan magabata wanda ke zukatan su safiya ce yanzu babu bai rayu a wannan lokacin balle ka ji abin da ya faɗa da suwa na iki ko ba haka yake ba tunda yau dai shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da rasuwa haka duk ƙungiyoyin nan da suke numfashi a yanzu duk ƙungiyoyin nan da ke numfashi a yanzu nan wace ke ciki don lokacin ma da ya rasu ma ba a yi su ba tsoraka yanzu wannan zai baka garantin ka tsaya ka saurari ka saurare sosai da sosai ka ji cewar wata kungiya wani dan wata kungiya ne a unguku da wasu suke ciki a kai kokari ka ji me ke ciki kawai tunda dai yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu ya rasuwar shi ta kasance rasuwar akan wannan takaitaccen bayani da ka samu za ka san rayuwa ce wacce ita ana muzuru ana shahu ya zama na a lokacinsa an ba da warantin a kamo shi a kawo shi saboda malaman kasan malaman bidiya su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi nata an cewa ƙalla sun kaɗa kai nasu malaman bidiya su suka tsaya tsayin daka suka haɗa kai da sarakunan lokacinsu duk wani malamin suna su ga sun ga bayansa saboda haka sai su haɗa kai da su aka dinga kama albar bahari ana tsarewa sai da ya kai an kai lokacin da aka ce duk inda aka samu almazara almam albar bahari kada a samu mutum biyu a haɗe don ana jin tsoron wani abu zai iya faruwa a tarwatsa su to yau da ta ji littafinsa ana karanta shi kamar kace jiye ya rasu shi kuma wanda ya bada wancan hukuncin yana can mace kun lura da wannan da kyau sai da ya kasance alimamul bar barbahari an tsare shi ya gudu an tsare shi ya nemi mafaka ƙarshen magana a wajen gudu wata baiwar Allah ce ta ba shi mafaka a gidanta a wani ɗaki da wanda yake irin ɗakin nan ne da ba kowa yakan san shi ba mana ɗakin kicin ko ɗakin girki ko bayi wani wuri ne da akan kula da shi a cikin gidaje to irin wannan ɗako na Allah ta'ala ya mai rasuwa bayan an yi wata guda ana neman shi hajaran majaran ashe yana nan wannan baiwar Allah ta bashi mafaka yanzu ya cika ya za a yi eh don a ganta da gawa ina ta samu sai ta kira ɗaya daga cikin masu yi mata hidima a gidanta ta ce yi mishi wanka yi mishi sallah wannan yaron gida ɗin mai mata hidiman shi yi mashi wanka yi mashi sallah a lokacin da duk kofofin gidan an kulle su don hatsari ne ta ji cewar hukuma ta san wai ya rasu a hannunta saboda haka kafin ma a fito da shi kafin yaron gida ile wanka sai da aka toshe duk wata ƙofa aka kulle makullan suka zama suna hannunsa yi mashi wanka ya fito ya ajiye shi yana mai sallah a lokacin tana wani ɗaki sai ta leko sai ta ga gidan nan makar iki da mutane wasu da fararen kaya wasu da korayen kaya sai gabanta ya faɗi yana idar da sallar nan sai ta kira shi wa ya sa shi ya gayyato wa kenan mutane sai ya ce mata wallahi abin da ta gani din nan su ya gani dan da ya bada sallah yana cewa assalamu alaikum a kabara ta nauke nan ta hudu yana juya sai bai ga kowa ba sai ya ce mata wallahi ga mu buɗayyen gidan nan ga su a hannuna duk na kulle gidajen ƙofofin gidajen duk a kulle suke ga ma mu mabuɗayyan su a hannuna saboda haka abin da kika gani din nan neman su na gani ba su san daga ina suka shigo ba gidan ma kadai ke da mutane ashe ba shi kadai yi sallah sallama kun lura da wannan ko yana sallama kuma bai ga kowa ba sai ta ce tofa sai ta ware wani ɗaki a mai jana'iza a ciki a binne shi a ciki in ta rasu ita ma a sa kabarin ta daidai da nashi mala al-imam al-barbahari kenan dubu inda ake rasuwar dubu kuma waɗanda suka yi mai sallah Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi daga cikin maganganun da al-imam al-barbahari yakan faɗa yakan ce almujalasatu lil munasahati fatahu babil fa'ida wal mujalasatu lil munafarati ghalaqu ghalaqu babil fa'ida yakan ce almujalasatu lil munasaha zama domin ai juna nasiha wannan fatahu babil fa'ida yana buɗe ƙofar fa'ida kowa ya karu haka ne ko ba haka bane sai ya ce wal mujalasatu lil amma zama domin jayayya ghalaqu babil fa'ida yana rufe dukkan wata ƙofa ta fa'ida kai shiru kai tsamka gani in dai zaman da ake ji ne domin ai jayayya domin ai gaddama to wanne ne yake waye yake janye ma wani sai ga ga fa'ida da za ta fito daga bakin dan uwanka ba za ka saurare ta ba eh to amma in aka zauna domin a ƙari juna fa sai ga fa'idoji suna ta fitowa haka na imam barbahari yakan ce masalu ashabil bid'i mafalul aqarib masalul aqarib yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدهم وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون الإمام البربهاري يكن شيء kwatankwacin 'yan bidi'a kwatankwacin kunamu ne 'yan bidi'a da kansu ba misalinsu misalin kunama ce suya kunamu suke yudfinuna ru'usahum wa abudanahum suna dide suna rufe kawunansu da gangan jikinsu gaba ɗaya a ƙasa ko ba ka suke ba kunama ko tana fitowa ne ai tana shiga cikin turɓaya ne wa a zinabahun sai su fito da bindin su kadai fa idza idan suka samu dama ladihu sai ga sun harbi eh ce a a halul bida'i ya yace haka ne yan suke hum su yan bid'a muktafuna bainan nas a ɓoye suke cikin mutane ram ram ram fai za ta makanu idan suka samu iko suka samu wata dama balahu ma yuridun sai su kai inda suke so sai su bayyana da manufofinsu ba sa iya bayyana da manufofinsu kaku san mazhabin sunna shine a ko'ina zai fitan zai fayyace maka manufarsa wannan kuma yasa ya huta sosai da sosai saboda an kaga mutum yana ɓaɓɓoye manufofinsa to mummunan manufa ce in dai kana jin tsoro ka bayyana da ita mana wannan magana kenan akan imam barbahari sai magana akan littafinsa sunan littafinsa sharhu sunna to shin akwai wani littafi ne mai sunan a sunna shi mata sharhi ko ba kai ke ba ko bai kamata mai wannan tambayar ba shin akwai wani littafi ne mai suna a sunna shi al imam barbahari yi mishi sharhi sai sanya ma sunan sharhu sunna ko kuwa a'a amsar ba haka ba ne. ya bayanin yake abinda ake nufi da sharhu sunna shine bayani na tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansa daidai gwargwado da tafarki na sahabbansa da tafarki na magabata na kwarai sawa'un wannan tafarki nasu akan aƙida ne ko akan ibada ko akan hukunce-hukunce na fikri ko akan akhlaq dabi'u duk ana kiran wannan a sunna a gamammiyar ma'ana kaga wannan ta sha bamban da in ka tambaye kamar huwal hadis ka ce huwa kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifatan khalqiyya aw khulqiyya wannan ya zama a khasu kenan wannan kuma da muke magana shine a'am cewar ita ce tariqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu ashabi wa tariqatu salaf salih sawa'un fil i'tiqad aqida ne aw fil ibada ko a ibada aw fil fiqh ko a fiqh ne aw akhlaq ko ma a dabi'u ne duk wani ana kiran shi me sunna to yin bayanin waɗannan al'amuran baki ɗayansu shine ma'ana sharhu sunna yasa za ga a ciki yakan kawo masail fiqhiyya sukan ce wannan almasa alal khuffain kun gano wannan suka ambaci abin nan waɗansu hukunce hukunce da aka ambace su a babun fiqhiyya sukan kawo ka domin mai da martani akan waɗansu ɓata gari da ke da mummunan manufa akan waɗannan hukunce-hukunce din yanzu mahimmancin wannan littafi da ke gaba mu sharhu suna zai fito fili sosai da sosai abu na farko dai yana cikin littafan magabata sosai da sosai magabata sosai da sosai domin me mawallafin littafin ya rasu a shekara ta 329 kakusan magabaci ne sosai da sosai wanda yake kuma waɗannan sun yi zamani da gaggagaggan malamai da duniyar malinta ta sallama musu kake jin su kamar suna nan a raye yanzu wani da in ya ji magana imam malik ibn anas sai ya dauka kamar yana nan ma da ran shi ko imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa ko al-imam shafi'i wani kuma yana nan da ran shi amma ka ce ya shekara dubu da rasuwa haka ne ko ba ka bane saboda haka kake ganin malamai suke cewa abin nan naman malamai yana da guba sosai da sosai naman malamai yana da guba hatsari ne mutum ya dinga ɗauko irin waɗannan malamai yana aibanta su kamar yadda malam zai faɗa a ciki hatsari ne sosai da sosai ya ce to wane ne imam malik din a uzu billahi min shaitan rajim wanda yake ko a masallacin unguwarsu inda zai wuce ya bada sallah sai kaga wani ya ce wannan kuma mutumin da ko fatiha bai iya karantawa ba Allah ta'ala ya sauki daga cikin littafan da aka rubuta yana da kyau a ce an faɗi wasu ɓangarori na littafai da aka rubuta akan wannan babi da muke a kai. littafan da ke wannan babi mun karanta yanzu wani sunan wannan sharhu sunna kun gane wannan kuma yana magana ne akan akida akan wannan akwai littafin sharhu suna na al-imam al wannan wanda muke kan magana akan shi yanzu wanda muke magana kuma ya rasu a shekara ta 329 sannan akwai littafin sharhu suna na al-imam al-baghawi al-imam al-baghawi mai littafi ma'alimu tanzil littafin tafsiri yana da kyau sosai da sosai sannan akwai sharhu suna lil imam al-mizzi sunansu sharhu suna sharhu suna. yanzu dai na san ka gane cewar ba wani littafi ne a sunna da su suka min sharhi ba a'a duk suna bayani ne kan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma akwai littafin da aka rubuta da sunan as-sunna shi kuma kaga wannan sharhu sunna wannan kuma as-sunna sunan littafin kenan akwai as-sunna ta al-imam Ahmad ibn Hanbal yana da littafi mai suna a sunna littafin ba mai yawa ba ne kun gane wannan da kyau ba shi da yawa sosai da sosai ban yi tsammanin zai kai rabin bulugul maram ba sai dai abubuwan da ke ciki kuma imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta 241 shekara ta 241 hijiriya kenan akwai a sunna libna abi asim shi kuma ya rasu a shekara ta 287 akwai a sunna ta abdullahi bin ahmad bin hanbal ɗan ya yi halin uba kenan shi baban yana da a sunna imam ahmad bin hanbal ɗan shi ma yana da littafi mai suna a sunna kaga yanzu wannan zai taimaka maka in ka tashi sayan littafi duk littafin sunansu a sunna amfanin faɗan sunan mawallafin kenan yanzu a labirarin ka kana da a sunna ta alimam ahmad bin hanbal to yanzu kuma kaga akwai ta ɗan shi sai ka sota kaji kuma akwai ta ibn abi asim sai ka sota sannan kuma akwai usulu sunna ta imam ahmad bin hanbal din dai yana da as-sunna yana da usulu sunna in buku shafa ba mun karanta usulu sunna a masallacin ma kibli ne sar ina jin a bara ne akwai kuma sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a na hibatullah allalaka'i wannan bashi da ya bai wuce mujalladi hudu ba haka ya rasu a shekara ta 418 yana akwai kuma littafi mai suna a shari'a duk ba akan tauhidi ne akan aqida ne hisa kaga wancan sunan sharhu sunna wannan kuma a sunna kadai sunan littafin kenan kuma muka zama gananta sharhu usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa yanzu kuma ga wani sunan shi a sharia tawa ta Muhammad bin Hassan al-Ajurri wanda ya rasu a shekara ta 360 akwai al'ibana an usulid diyana na ibn batta al'ibanatu an usulid diyana ta ibn batta akwai al'ibanatu an usulid diyana ta abul hasan al-ash'ari wanda ke shine jagoran mazhabin asha'ira amma da ran shi ya yi fatali da mazhabar ya ce ya tuba yana neman tsarin Allah ta'ala a kanta mazhabin asha'ira ya rubuta littafi mai suna al'ibanatu an usulid diyana littafin yana na ana sai da shi a kasuwa shi ma littafin ba shi da duk waɗannan littafan da nake ambata muku ba su da yawa su wasu amma yanzu kuma suka rike suna suka mazhabar sai a mutu akanta alhalin ma wanda yake da ita tun da ran shi ya bar mazhabar ya koma tsantsar mazhaban ahlus sunna wal jamaa sannan kuma akwai kitabu tauhid wannan zai nuna mana cewar duk waɗannan suna magana ne akan tauhidi da a ce tauhidi a ce aqida a ce iman a ce sunna a ce sunna duk ma'ana ɗaya ce sai dai wani lokaci akan bambance wannan kawai ga abin da yake la'akari akan shi akwai kitabu tauhid na imam bukhari a cikin sahih bukhari shine kitab ɗin karshe akwai kitabu tauhid na ibnu khuzaima shi wannan littafi ne mai zama kai kitabu tauhid saban na imam bukhari yana cikin sahih bukhari akwai kitabu tauhid na muhammad bin abdul wahab akwai kitabu tauhid na ashek salih bin fauzan bin abdul fauzan duk kitabu tauhid kitabu tauhid kitabu tauhid karka ji cewa dan kana da wannan kawo da da wannan kowanne akwai abin da ya dauka a ciki kamar kada ka ji dan kana da wannan a sunna ka tu da waccan sannan kuma akan kira shi da al'iman kamar yadda akwai kitabul iman na al-imam bukhari a cikin sahih bukhari kitabul iman kamar kuma yadda yake akwai kitabul iman a cikin sahih muslim kaga duk waɗannan littafai ne da aka haɗa su ko nan kuma aka kira tauhidi da sunan imani kamar yadda al-akhbari ya kira shi da sunan imani yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyihu imanihi akwai kitabul iman na shekul islam ibn taimiyya sunan shi kitabul iman akan kira shi kuma da sunan shi aqida wasu sai ka ji su kuma babban abin da ba sa so kenan su ji wai a ce aqida su kuma da an ce aqida sai gaban su ya faɗi kuma idan ba ka ce aqida shine abin da mutum ya kudirce a zuciya mai kyau ne ko mara kyau shi yasa kake jin suke cewa al-aqidatu sahiha ingantacciyar aqida kuma babu yadda zai ka samu mutum ka cewa ba shi da wani abu da ya kudirce babu cewar shi ba shi da aqida shi ma aqida ne Eh, mana wannan aƙida shi kaza wannan aƙida shi kaza kowa yana da aƙida fatan mu aƙidun mu su zama kyawawan aƙidu amma ka ce kawai ba ruwanka da aƙida ita ma aƙida ce ko kuma su wani sun cika magana kan aƙida ita ma aƙida ce ko ba kai ke ba domin abin da mutum ya kudirce ne a zuciya akwai littafai da aka rubuta kamar al-aqidatu tahawiyya ta Abu Ja'far al-Tahawi kamar al-aqidatu al-wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyata waɗannan malamai gaba su allah ta'ala ya ji kansu da gafara allah ta'ala ya rahamshe su a takaicen takaitawa takaitaccen bayani in mutum yana neman ƙarin bayani akan al-imam al-barbahari za a ambaci wasu daga cikin waɗannan littafan zai samu ƙarin bayani akan tarihin al-imam al-barbahari akwai al-ansab mawallafin littafin shine as-sam'ani akwai tabaqatul hanabila na nawa kenan na biyu mawallafin littafin shine ibn abi akwai al-muntazim mawallafin littafin shine ibn al-jawzi na hudu akwai al-kamilu fi tarikh na ibn al na biyar akwai al-bidayatu wan nihayatu ta ibnu kathir na shida akwai siyaru a alamin nubala na bakwai akwai tarihul islam na takwas akwai al'ibaru fi khabari man ghabar waɗannan uku duk gaba ɗayansu na al'imamu zahabu ne sai na tara akwai mir'atul jinan na al akwai al-maqsadul arshad na ibn muflih akwai alwafi bil wafayat na as-safadi akwai al-manhajul ahmad na al-alimi akwai shajaratul zahab na ibn al-imad akwai al-a'lam na azzarkali akwai mu'jamul mu'allifin na umar rida kuhala duk waɗannan littafai littafai ne da suka kawo tarihi na al'imam albarbahari kullum abubuwan da ake sawa kullum ɗalibi ya zamana ya ta'allaku da littafin da malamai suka yi da shi littafi ne gaskiya littafin da aka yi da littafi ne zai taimaka maka karatun ka ya zama mai ƙwarin gaske amma gana ta karanta littafin da ba gamsu da abin da nashi ba kaga sai ke ta tsalle a wuri guda Allah ta'ala ya sauwake wannan shine takaitaccen bayani akan al-imam al-barbahari kai tsaye sai mu karanta wani abu a cikin littafi din inda mun san littafin wa muke karantawa kun gano na al-imam al-barbahari kuma mun san mai shi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi al-imam al-barbahari yake cewa alhamdulillah allazi hadana lil islam wa manna alaina bi wa akhrajana fi umma فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط بسم الله الرحمن الرحيم الإمام البربهاري يقول الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wahdahu la sharika dukkan godiya ta tabbata ga Allah a al-Imam al ya yayi koyi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude hudubobinsa yake huda maganganunsa yace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh mun gane wannan haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya buɗe surori masu tarin yawa a cikin alqur'ani da alhamdulillah kamar alhamdulillahi rabbil alamin ta suratul fatiha kamar alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda وجعل الظلمات والنور nur ta suratul an'am da suratul kahfi da suratul saba'i da suratul fatir duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya bude su da alhamdulillah kamar kuma yadda ya rufe waɗansu surorin da alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dukan godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana lil islam wanda yake shine ya shiryar da mu ga musulunci wannan ba karaman ni'ima bace ni'ima ta musulunci ita ce mafificiyar ni'ima babu wata ni'ima da ta kai musulunci dan Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina na cika muku ni'imata wannan ba karamar godiya mutum zai ba da Allah ta'ala ya sanya shi daga cikin musulmai ne Allah ta'ala yake cewa da yake hikaito mana addu'o'i maganganun yan aljanna suke cewa alhamdulillahi ladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq alhamdulillahi ladzi hadana li hadha muna gode ma Allah ta'ala dukkan godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ishi da mu ga wannan ga wannan musulunci wa ma kunna linahtadi ba mu taba kasancewa waɗanda za su shiryu ba laula an hadana Allah da ba dan Allah ya shirye da mu ba ka wallahi duk mutumin da ya ji kanshi a musulmi ya gode ma Allah ta'ala ya nemi kuma Allah ta'ala ya dauki rayuwar shi yana musulmi annabawan Allah ta'ala sun yi wannan annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin wa manna alaina bi ye mana ni'ima ta musamman da musulunci ni'ima ta musamman ita ce almanu ni'imar da Allah ta'ala ya maka duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka ni'ima ce ta musamman dan ba wani abu ka bashi ba kun gano wannan ko shine Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasula hakika Allah yayi ni'ima ta musamman ga mu'minai lokacin da Allah ta'ala ya turo musu manzo na musamman wa akhrajana fi khairi umma ubangiji Allah madaukin sarki ya fitar da mu a mafificiyar al'umma bayan muna musulmai din musulman al'umman manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da musulman al'ummar annabawan da suka zo kafin su duk sunansu ne musulmai amma musulman al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi na dukkan sauran al'ummu da suka gabata saboda haka manzan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai shiga aljanna a cikin annabawa haka na al'umma sai ita ce al'umma ta farko da za ta shiga aljanna cikin al'ummu so muna musulmai kuma Allah ta'ala sai ya fitar da mu a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamar ni'ima bace dan Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas khaira ismu tafdil ne sai dai ka ce shi ba a sa mai af'al ba a ce akhyar to kuma wannan ibn malik dama ya faɗa cikin alfiya yace wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhyarun minhu wa ashar ba sa cewa akhyar kamar yadda ba sa cewa ashar saboda in sun ce khair da shar ya wadatar da su Allah ta'ala ya fitar da mu ya sanya mu cikin mafificiyar al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas fa Allah tawfiqa saboda haka muna roƙon Allah ta'ala gamdakatar Allah ta'ala ya datar da mu lima yuhibbuhu ga dukkan abin da shi Allah ta'ala din yake so wa yarda kuma Allah ta'ala iya da shi wannan ba karamar addu'a ba ce malam fa zai mana karatu ne amma dubi addu'a da ita musamman fa nas'alullaha tawfika muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu sai ka nemi Allah ta'ala dacewa ko da kana musulmi sai ka roƙi Allah ya tabbatar da digadiganka a musulunci gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya tabbatar da kai a ayyukanka a maganganunka a aƙidarka a komai da komai naka annabi ibrahim alayhi salatu wasalam addu'a yake yi yake cewa wa junubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran nas wa wa baniya ya Allah ka nisantar da ni ka nisantar da ƴaƴana an na abu asnam mu bauta mu gumaka annabi ibrahim yana addu'a akan wannan annabi yusuf mun karanta tawaffani musliman wal hikni bi salihin daga sai mutum ya zage dantse sosai da sosai wurin yin addu'a wannan fa wai ma yana kan gaskiya kenan ya san akan gaskiya yake sai ka dage mutane nawa ne suna kan gaskiya kafarsu ta zame yanzu da su tausaya musu aiki mana so daga ko da ka fahimci gaskiya kuma sai ka dage innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya allah ta'ala ka datar da mu wal hibba muna roƙon allah ta'ala ya kiyaye mu mimma yakrah daga dukkan abin da allah ta'ala yake ki wa yaskhaf allah ta'ala yake fushi akan sa muna roƙon allah allah ya kare mu daga wannan wannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana addu'a yana cewa ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik mala sai ka dage da addu'a fa Allah ta'ala ya datar da kai kai abin da shi yake yake so kuma iya da shi sannan kuma Allah ta'ala ya kiyaye ka daga dukkan abin da shi Allah ta'ala baya so kuma ya kiyaye ka daga abin da Allah yake abin da yake sa Allah ya fushi Allah ya tsare mu al'imam imam al ya bude wani ita ce takaitacciyar muqaddimar da yi sai ce ilamu anna islam huwa sunna wa sunnatu hiya islam wa la yaqumu illa bil akhar gaba ta farko kenan imam al yake cewa ilamu yan uwa ku fa sani cewar anna al-islam lalle musulunci huwa sunna shine tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci shine tafarkin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sunnatu hiya islam tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar daya baya tsayuwa sai hada shi da daya baka rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zama musulmi baka zama musulmi sai ka bi tafarkin kun yi shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku manta ba Imam Barbahari mun faɗi malaman shi amma bai bude da cewa sai ka bi tabarkin malamin sa ba ka fahimci wannan sai ya ce ilamu anna al-islamu huwa sunna shi karantar shi musuluncin baki daya shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda zaran kaji an ce sunna karka ji wasu ne waɗanda suke ƙoƙarin su zamana sun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai ma yi ƙoƙari ka shiga ciki wa sunnatu hilal islam wala yaqum ahaduhuma illa bil akhar wannan magana kamar da al-imam al-barbahari zai sake maimaita ta a can ciki magana ce ta bishir bin haris ɗaya daga cikin magabata shi bishir bin haris ya rasu a shekara ta 227 kun ga ya gabaci imam al-barbahari sosai da sosai dai shi ya rasu a shekara ta 329 gaba gabata biyu famina sunnati luzumul jama'a فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مذلا إمام البربهاري yake cewa famina sunna to ka sani da aka ce musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci to fa wannan ya nuna mana tana da nau'uka daban-daban kenan eh auratayyanka ya zama irin na musulunci ne mu'amalarka da iyali ya zama irin na musulunci ne kasuwancinka ya zama kun yi shiru irin na musulunci karantarwarka karatunka sallolinka ibadinka to haka abin ya zama yana da nau'i kenan da yawa sai ya zama na wannan mince a taba'iduyya yana daga cikin sunna luzumul jama'a mutum ya luzumci inda jama'a suke kada ya mai kenan kada ya raba kai duk wanda kaga yana kokarin raba kai to ka sani wannan baya cikin sunna domin abin da muka karanta yana daga cikin suna shine lizimtar mai jama'a ba gairar jama'a ce to dukkan wanda ya bi wata hanya da ba ta jama'a ba wa ƙaha ya rabu da ita da wa nan da jama'a faƙada khala'a ribqatal islami min unuqi to lalle wannan mutumi ya cire suturan musulunci a wuyansa domin musulunci shine mai sunna sunnar ita ce musulunci kuma yana daga cikin sunna lazimtar jama'a to mutumin da ya rabu da jama'a fa ya cire musuluncinsa da kansa Allah ta'ala ya tsare mu wa kana dallan to wannan mutumin ya zama bataccen mutum ne abu na farko kenan abu na biyu kuma mudillan mai batarwa ne dalla wa adalla kenan ya bata ya batar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa a hadisin Abu Dharr al-Ghifari ba ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa mun aljama'a ta shibran duk wanda ya rabu da jama'a daidai da ɗani guda faqad khala'a ribqatal islami min unqi to wannan mutumin ya cire suturar musulunci a wuyansa to ashe wannan magana ba ta imamu al-Barbahari bace ya harara hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Abu Dharr ya ruwaito yana cikin sunan na Abi dawud. hakan na maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa a hadisin al-haris al-ash'ari yake cewa wa ana amurkum bi khamsin ni ina umarta ku da abubuwa biyar in ji wa kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarta ku yana umarta mu da abubuwa guda nawa biyar ku ta ni lissafawa as-sam'a ji wa ta'ata da kuma bi nau kenan wal jihada da yin jihadi nawa kenan wal hijirata da yin hijira na biyar wal jama'ata da kuma alzinci inda jama'a suke fa innahu sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce to fa yadda alamari yake man faraqal jama'ata duk wanda ya rabu da jama'a qida shibrin daidai da dami guda to fa kada khala aribqatal islami min unqi ya riga ya cire suturar musulunci daga wuyansa hatta yarje har sai ya dawo wannan hadisi kuma imamu turmuzi ya rawaito shi da alhakim a nisaburi a cikin almustadrak kenan gaba ta uku al-imam al-barbahari yake cewa al-asasu alladhi tubna alayhi al-jama'atu hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'a faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa wa kullu bid'atin dalalah والضلالة أهلها في النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أذر لأحد في ضلالة ركب حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع إيه كتش كدران كدها ولا ما منا تفقدان جماعة با جماعة تو جماعة شي jama'an nan masallacin e kada da kyau kai tambayar tunda malam ya faɗa yace fa minas sunna ilamu anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam sai yace fa minas sunnati luzumul jama'a sai ya kawo hadisi kan wannan to ya kamata ka san wace jama'a ko ba ka yace ba sai malam yake cewa wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'a tushen abin da ake kafa jama'a akan shi hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne dukkanin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in an ce ashab kuma jam'u sahabi in an ce ashabi huwa mallaqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata islam kun gane ko mallakiya wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un yana makaho ko yana mai gani ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amana bi ya imani da shi kun gane ko yanzu aka ce wa amana bi su abu jahil sun fice su abu lahab ba sa ciki su ubay bin salul ba sa ciki domin sun yi imani ne na fatar baki Allah ta'ala kuma yake cewa abin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin la yakuri musu imani kun gane wannan da kyau ko saboda haka wa amana ya imani da shi wa mata alal islam ya mutu akan musulunci ko da daga baya ya yi ridda ya zo ya sake musulunta ya mutu akan imani din wannan shine wa sahabi kun gano wannan da kyau to waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a hirɗinku da su Allah ta'ala ya ce duk ya yarda da su wa rahimahumullahu ajma'in Allah ta'ala ya musu eh warhamhumullahu ajma'in Allah ta'ala ya musu rahama baki ɗayansu domin ajma'in jam'i ne yana da cikin siga ta aljam kamar yadda abin nan mai maraƙi yake cewa da yake kawo siyagul umum yace siyaguhu kullun awil jami'u wa qad talallatil furu'u siyag na umum yace al jami' gaba daya ma'ana gaba dayan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya yarda da su wa hum ahlus sunnati wal jama'a su din nan gaba ɗayan su ne ahlus sunnati wal jama'a faman lam ya'khudh anhum to fa dukkan wanda bai karba addinin sa daga gare su ba wanda bai addini irin nasu ba fa faqad dalla to hakika ya bace wabtada'a kuma ya kawo sabon abu saboda me saboda su suna yin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma Allah ta'ala yake cewa wa in tuti'uhum abun nan fa amanu bi misili ma amantun bihi fa amanu idan su sun yi imani bi misili ma amantun bihi da irin abin da ku kuka imani da shi su waye al mukhatabuna al awwaluna sahabbai da Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin da su yake magana da sahabbai kun gane wannan ko saboda haka yace duk wanda bai addini irin nasu ba to faqad dalla wannan ya bace abu na farko abu na biyu wa tada'a ya kawo sabon abu wa kullu bid'atin dalala to kuma ka san dukkan wata bid'a bata ce duk wata bid'a bata ce siyaguhu kullun awil jami'u wa qad talallatil latil furu' duk wata bid'a bata ce babu wata a ce bid'a muhassana bid'a kaza to yanzu waye ya hasana ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce wata bid'a muhassana waye hasana ta to yanzu ka ce ba bid'a muhassana to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jama'a qur'ani ba sai na Uthman ne ya jama'a Qur'ani kaji yanzu yanda ya sake tallan jahilcinsa kenan ya manta annabi sallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina sunnata da sunnata halifofi shiryayyu duk ku rike su kankan abdu alaiha bin nawajid wa dalalatu aluha fin nar ita kuma bata da waɗanda suka bata din duk makamashin wuta ne Allah ya tsare mu wa qala umar bin khattab umar dan khattab Allah ta'ala iya da shi yake cewa umar dan khattab wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa umar a cikin annabawa irin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu wassalam umar ba a cikin annabawa irin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu wassalam saboda me saboda shi annabi Nuh alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ce da shi innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman to shikenan sai musu addu'a ce rabbi la tazar al ard min al kafirin diyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara annabi Musa alayhi salatu wassalam da tsananin ya tsanani na fir'auna sai ya ce rabbana innaka atata fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al azab al alim yana haka kammala da su da Allah da Annabi ya tambaye sai na Umar ya zai da kama mun badar sai ce ya rasulullah fille musu kawuna kawai ka ban nawa in fille ka bai ma sai na Aliyu na she fille kaga sai bai ce a ba sai na Abubakar da sai na Uthman ba saboda su a cikin annabawa irin sai annabi Ibrahim ne da annabi Isa annabi Ibrahim ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim saboda haka da ana salama ya tambayi sai na abubakar ya ce yan uwanmu ne dan an karbi fansa babu wani laifi kowa ya fanshi kansa kun gane ko sai na umar ya ce a kashe su kawai Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridul akhirah sai na umar yana cikin mutane na hamsin din farko na musulunci in kana lissafa mutum na farko a musulunci shine wani mutum na biyu mutum na uku mutum na hudu yana cikin arba'in din farko ni ina cikin arba'in din nawa kai kana cikin nawa mu muna cikin nawa eh ana lissafin musulmi a duniya bayan Allah na Allah ta'ala ya yadda da su ka yadda da su Allah ya yadda da kai shikenan ka tsine musu Allah ya tsine maka shikenan Allah ta'ala ya sauwake Umar dan Khattab yake cewa la uzra li ahadin fi dalalati rakibaha babu wani hanzari ga wani mutum dangane da bata fi dalalatin dangane da bata rakibaha da ya bita ya hau bata yayi daren dam akai ya bi bata hasibha hudan wai yana zatanta ta shiriya ce yana zatanta shiriya ce hisa ya bi wala fi hudan haka nan babu hanzari ga wani mutum dangane da shiriya tarakahu da ya bar shiriya din hasibahu dalala wa yana zata ai wannan bata ce babu wani hanzari akan shi faqad buyyinatul umur hakika an yi bayanin al'amura filla filla daki daki wa sabatatul hujja hujja ta tabbata wan qata'al uzuru uzuri ya yanke kawai shikenan kawai uzurinsa su wane ne suka faɗa shikenan shi yasa ba zai yadda ba don su wane ne suka faɗa amma ƴaƴan shi ya kai su makarantar da yake a makarantar akwai kiristoci kun gano wannan ko za ka iya cewa ko ta makaranta ta primary school ko ta secondary ko ta jami'a da babu malaman da suke kiristoci amma ya rufe ido ya kai ƴaƴan a ciki to amma makarantar ku da yake ana karantar da sunna ta manzo Allah ya ce ku ƴan kaza ne wannan ba uzuri bane a wurin Allah ta'ala dan wani ya faɗi magana ka ce ai dan wani ne ba dan kungiya ka za wallahi babu hanzari ba dai sunanta gaskiya ba gaskiya ta bayyana me sai sa ka gane gaskiya ta bayyana abu hurairata da ya kama iblis da aka ba shi gadi ya kama hiso ɗaya so biyu na uku ya ce zai faɗa mishi wani abu da in ya karanta babu shaidanin da zai zo kusa da shi ya ce ya karanta ayatul kursi washe gari ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma shaidani ne abin da ya faɗa gaskiya ne shaidan ne fa la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa to amma saboda kawai dan wasu sun faɗa a ce su wane ne wallahi wannan ba zai zama hanzari ba ba zai zama hanzari ba a ranar alkiyama ba dai an faɗa ba ya ji gare ka ka san ana karantarwa duk majalisai ka san sako ya zo maka ana ba babu wani hanzari kawai mutum ya hau bata idaran dam ko yana zaton shiriya ce wannan ba dalili ba ne ko kuma mutum ya ga shiriya ya bata yana zaton bata ce ba dalili ba ne wannan sai na umar ya faɗi wannan maganar al'imam lubar bahari bai ce malamin shi ne ya faɗa ba sai na umar ne yanzu ya rage gare ka ka ce to shi sai na umar dan wace ƙungiya ne wa zalik wannan kuwa ya faru ne anna sunnata wal jama'a kada ahkama amr dini kulla wa zalik abin da yasa aka faɗi wannan anna sunnata wal jama'a domin sunna da karan akan karantarwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya kada ahkama hakika sun hukuntar da amr dini kulla dukkan abin da ya shafi addini filla filla daki daki sun yi bayanin shi daki daki wata bayyana linnas kuma bayanin ya bayyana ga mutane kowa ya gane fa'alan nasi alittiba abin da ya zama wajibi ga mutane shine su bi kaga yanzu ma an hutar da kai kenan ba ka kirkiro ba abu naka ka bi don da kirkirowa ne da an baka wahala ko ba baka wahala ba an baka wahala yanzu bi kawai za ka yi to fa wannan bi din shine ima wasu wahala kawai ya bi shi yasa mala yace fa'alan nasi alitiba abin da ya zama wajibi kan mutane shine su bi ina ganin saboda yau shine darasin farko sai mu dasa aya a nan sai ya zama na insha Allah ta'ala a darussa na gaba sai mu dora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda zan ce ma yan uwa dalibai shi ne wannan karatu amana ce kuma ina daɗa maimaita wannan karatu yana buƙatar nazari